Assalamu alaikum, barkanmu da dawowa a cikin wani sabon bidiyo namu na wannan darasi namu na HTML. Idan ba ku manta ba bidiyo da ya gabata mun yi bayani akan kan code da kuma yacce ake rubuta shi. Yau za mu yi magana a kan lokaci da kuma kwanan wata. Bari in goge wannan, na ce mu yi magana a kan date and time. Idan za mu rubuta date and time a HTML ya za mu rubuta? Idan za mu rubuta lokaci da kuma kwanan wata. Domin rubuta lokaci da kwanan wata a cikin HTML muna amfani da wani element da muke ce masa time element. Yanda muke rubuta tag, to shi ma haka za mu rubuta shi, wato time. Haka za mu rubuta sai mu saka time nan a cikin. Misali na ce a ce January zan yi spacing na sami 08 hakan nan sai ne closing na time element nawa haka shi ne muke rubuta time a HTML bari na yi saving nashi bari na refresh na rona kun gani haka shi ne muke rubuta time a HTML. Ah, akwai wani abu guda ɗaya da nake so kuma muyi magana a shi ne, domin mun rubuta time element ne domin me computer ta fahimci cewa time muke amfani da shi. Idan har muna so computer ta fahimci cewa wannan time muka rubuta, akwai attribute, wani abu da ake ce masa attribute da za mu yi amfani da shi. Ba bayani akan kan attribute ba, za mu yi bayani a kan attribute a bidiyo namu masu zuwa na gaba. Za mu yi bayani a kan mene ne attribute. To yanda ake rubuta attribute shi ne, a open tag naka na HTML hakan nan, da farko ai za mu saka sunan me, sunan tag namu. Misali sunan tag namu a nan ko, to sai mu ba da space, sai mu rubuta me, sunan sunan attribute a nan shi kuma zai zo wannan sunan tag namu ne wannan kuma me sunan attribute sai me mu sa equals sign sai kuma me sai mu sa double quote guda biyu hakan nan to domin kwamfuta mashin ɗin ya fahimci cewa lokaci muka rubuta da kuma kwanan wata to sai mun yi amfani da wannan abin da ake ce masa attribute yanda na nuna muku shi ne haka haka shi muke rubuta attribute za mu zo cikin time element namu open tag ɗin sai mu rubuta me date hakan nan time a haɗe sai mu sa equal sign sai mu sai mu sa double quote guda biyu to a nan ne zamu mu faɗa computer machine ɗin cewa nan date da time muke nufi Idan na sa time za ka iya rubuta date za ka iya rubuta time mashin ɗin duka zai fahimta. Yanzu misali na ce masa na rubuta twenty, twenty three, sai in sa dash ɗin nan in sa zero, eight, na sa dash sai na sa me, na sa fifteen misali, na bar shi a hakan nan. Sai na yi saving To yanzu nan ko da a ce na yi reload na shi za ga ba zai wannan ba, ba zai fito a nan ba, saboda attribute ne, na faɗa wa mashin ɗin ne. Wannan ya yi communicating ne da me? Da kwamfuta, ya yi magana ne da kwamfuta, ya sanar da ita cewa a cikin wannan time ɗin, time element ɗin nan, na rubuta lokaci da kwanan wata. Duk da cewa a nan na rubuta January, a nan kuma na fara da twenty, twenty na sa eight, na sa fifteen. duk yadda ka rubuta zai zo. Yanzu a misali a nan zan iya saka lokaci, in saka ƙarfe takwas duk zai fahimta ko da kuwa na bar nan zai fahimci cewa nan time ne da date na rubuta mashin ɗin zai fahimta. Kuma zan iya me, zan iya ƙara time a cikin nan, idan zan ƙara time fa a cikin attribute ɗina zan iya saka T. Zan iya sati hakanan na bambanta shi domin bambanta time ɗin da kwanan watan. In na sa sai in saka time ɗina misali hakan nan. Ko kuma na cire T ɗin na sa space dukka zan iya. Ga kwanan wata ga date. Yanzu misali a nan in saka May zero eight na sa twenty twenty three haka. kuma zan iya me zan iya rubuta duk in duk abun da ya duk abun duk wani time da nake ganin cewa waɗanda nake so su fahimta mutane za su fahimce shi misali zan iya rubuta march hakan nan sai in saka march da kwana huɗu zero four na bar shi haka kuma machine ɗin zai fahimta saboda na riga na rubuta a nan na sa masa date zan iya rubuta two Days ago zan rubuta kwana biyu da ya wuce, misali in saka two days ago na yi saving nashi na rona two days ago ya fito. To, idan nan wannan function na wannan attribute ɗin na date and time in dai za mu rubuta date and time za mu rubuta wannan domin mu fahimtar da ita computer cewa nan mu rubuta date ne ko kuma time wannan shi ne mun gode ku cigaba da bibiyan mu a cikin bidiyo namu na gaba za mu yi bayani akan mene ne shi attribute ɗin akwai da yawa attribute na HTML za mu yi bayani daga cikin wasu wasu kuma muna tafiya a lokacin da muke koya za za muna ɗaukan su ɗaya bayan ɗaya muna bayani muna amfani da su mun gode.